jiya an fafata a gasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa don shirye-shiryen fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda za a yi a kasar rasha shekara ta 2018 inda ya rage watanni uku kacal a fara gasar kungiyoyi da dama na kasashe daban-daban kama daga nahiyar turai zuwa yankin afirka da asia suna nan suna ci gaba da gwajin yan wasan su wajen fafatawa a wasan sada zumunci kafin wasan a jiya kungiyar kwallon kafa ta south africa ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta angola da kwallo biyar da uku daga bugun ga kai sai mai tsaron gida bayan an tashi a wasan kunnen doki ɗaya da ɗaya kasar jordan kuwa ta doki kuwait ne da kwallo ɗaya mai ban kaushi qatar ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta iraq da kwallo uku da neman kungiyar kwallon kafa ta zambia ta sha kashi ko kuma ta samu nasara a hannun akan zimbabwe da kwallo biyar da hudu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan sun tashi can jaras biyu da biyu a wasan kasar togo ko sun sulhuta sifili sifili ne babu ci tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta madagascar a yau kuma kasar bahrain da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Palestine. Kungiyar kwallon kafa ta United Arab Emirates ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Slovakia ne sai Philippines na tare da fiye. Kungiyar kwallon kafa ta Thailand za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Gabon. Har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Malaysia za su fafata da kungiyar kwallon kafa kungiyar kwallon kafa ta Mongolia kungiyar kwallon kafa ta malta za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta luxembourg ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta faro iceland za su fafata da latvia ne sai kungiyar kwallon kafa ta algeria su fafata da tanzania denmark za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta panama inda aka fara wasan tun daga misalin karfe 10 na safiyar yau din nan wani wasan kuma za a buga shi musamman na denmark za a buga shi zuwa har karfe takwas na dare agogon najeriya niger kamaru da kasar Chad. idan muka dawo nan nahiyar afirka kuwa a nahiyar afirka damu leka kasar sudan ne inda aka kori tsohon dan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta ta najeriya mai suna emmanuel nike a matsayin kocin kungiyar kwallon kafa ta alkatun sc da ke can kasar sudan din sakamakon rashin ta tafuka wani abin kirki da ya gaza yi a kungiyar tun bayan zuwansa kungiyar amunike wanda ya tsohon manaja ne na yan kasa da shekara ashirin na tarayyar najeriya ya koma kungiyar kwallon kafa ta alkatun ne a matsayin mai horarwa a shekara ta 2017 a watan nuwamba inda suka yi yarjejeniyar kwantirakin shekara daya ta inda a ya tsara samun nasara a wasannin gwaji da suka yi kafin fara lig na kasar sudan daga bisani ya gaza samun nasara akan wayansu wasannin inda ya buga wasanni takwas a kungiyar a bangaren league din kasar sudan din yana da maki 18 ne ajiye ne kungiyar kwallon kafa ta alkatu din ta bada sanarwar sallaman dan wasan iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya